gashi dai wannan hadisin ya nuna annabi bayan waɗansu ke garu daban ne mutanen uhudu ya je ya mutu ya ja musu sallah to sai waɗansu su za su yi tawuni sai ce maka sallah din nan bi ma'ana addu'a da alam annabi ya je ya yi musu addu'a a zaka yi cewa ai manci da dama sallar gawa ma mai tace addu'a ce ba ruku'i ba su ji dadi har yanzu dai muna nan ina ba da an fahimta saboda haka wannan na nuna halatta idan mutum ya bai laifi ba wannan hadisi a karjahu al-bukhari imam al-bukhari ya rawaito shi wa muslim da imam muslim wa ahmad da imam ahmad wa siyaqu al-bukhari jerin hadisin nan da aka koro a yanzu na bukhari ne wa ziyadatul ula wa thaniyatu wa sadisa wa sabi'a lahu ziyada ta farko da ta biyu da ta shida da ta bakwai dun na bukhari ne wa muslim al-thaniya wal khamisa ziyada ta biyu da ta biyar duk ta muslim wa ma wara ahada abin da ya biyo baya wali ahmad al-ula haka ahmad yayi tarayya da bukhari wajen ziyadan farko ila rabi'a har ya zuwa ta hudu rawahu al-baihaqi haka imam al-baihaqi ya rawaito wannan hadisi wa inda indahu ziyadatu kulluha illa as-salisa wal khamisa baihaqi a cikin riwayarsa akwai dukkan dadin da ke cikin wannan riwaya illa dai ta uku da ta biyar ce kawai babu أخرج وأخرجه الطهاوي إمام الطهاوي ما يروي تونا حديثي وكذا النسائي هكا إمام النسائي والدار wa ده إمام الدار قطني husni wajen faɗin daru kudni wajen suka ce daru kudni kuskure ne kai bamma radin fataha gare ta addara kudni kun gane ku muktasaran wa inda daru kudni a ziyaratul ula wannan dun gwanin cewar Nasiruddin Albani kenan a fagen ilimin hadisi ما ليس قد يقول قائل لقد ثبت في الاحاديث في هذه الاحاديث مشروعيه الصلاه على الشهداء yace mai yiwa wani mutum zai iya cewa a wannan hadisi yanzu ya tabbata dai cewa shari'a ne a yi wa shahidai sallah wal aslu annaha wajiba kuma kun riga kun tabbatar a karatun baya cewa hukuncin yin sallah ga mamaci shine ne wajibci ma za la yuqalu bil wujubi to dan ne su ma shahidan ba za mu ce bai musu sallah din wajibi ne tunda dai asalin sallah ga mamaci wajibi ne gashi kuma nan ya tabbata annabi yayi wa mamaci shahidai sallah to dan ne ba za a ce wajibi ne gaba ɗaya ba qultu malam ce abin da yasa ba za mu ce wajibi bane ba lima sabaka zikruhu fil mas'alati saboda abin da ya riga ya gabata a cikin mas'ala ta hamsin da 58 wa nazidu ala zalika huna nan sai mu kara wani bayanin fa naqulu mu ce da kai laqad hada kasirun mina as-sahabati fi ghazwati badr da dama cikin sahabbai sun yi shahada a yakin badar wa gairiha da wani yakin da ba na badar ba ولم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ba a ruwaito ba cewa annabi ya yi musu sallah an gane ko walau fa'ala da a ce annabi ya yi musu sallah din a wannan yakokin da ba na hudu ba la naqaluhu da sahabbai sun ruwaito anhu daga gare shi fadalla zalika ala anna salata alaihim ghairu wajiba tunda dai annabi wadansu ce idan a wani yakin ya musu sallah wadansu bai musu ba ya nuna musu sallah bata zama mai ba bata zama wajibi da wajibi ne da dai sallolin sai ya musu a duk wanda suka mutu wajen yaki da sai ya musu amma duk a yakoki ba waɗanda aka ruwaito cewa annabi yayi wa shahidan wajen sallah sai wa da mutanen Udu na Badar ba a ji ba na ina da na yakoki da dama duk ba a ji ba kun gane ko fadalla zalika ala anna salata alaihim ghayr wajiba wannan sai nuna ake sallah ga su shahidai ba wajibi bane ba amma in an ya halata. halatta walidhalika qala ibn al-qayyim da haka ne imam ibn al-qayyim ya faɗa a cikin littafin sa tahzibu sunan sharhi ne na abu Dawud. ya faɗa cikin juz'i na hudu shafi na 295 wa sawabi fil mas'alati magana ta daidai a cikin wannan matsala wai wace matsala kenan matsalar yiwa shahidi sallah magana ta daidai a cikin wannan matsala annahu mukhayyarun mutum an ba shi zaɓi baina salati alaihim ko dai yawa shahidai sallah wa tarkiha ko ya ki musu sallah duk ba komai in kai musu sallah ya halatta in baka musu sallah ba kuma ba haramun kai ba saboda me limaji'il athari bi kulli wahidin min al-amrayn saboda hadisai sun zo da dukkan waɗannan al'amura guda biyu waɗansu hadisan sun nuna annabi ya yi sallah waɗansu sun nuna bai yi ba a waɗansu yakokin an ba a yi ba a Uhud kuma an yi wannan sai nuna yin da rashin yin kowanne ya halatta kun gane ko wa hadha ihda ar-riwayati an al-imam Ahmad wannan magana ta cewa zabi aka bayar ga mutumin da yake eh, ga mutum ya iya yin sallah da shahidi zai iya kin yi to wannan ɗaya ce daga cikin ruwayoyi daga fatawar Imam Ahmad bin Hanbali wa hiya al-alyaqu bi usulihi kuma wannan mas'alan wannan fatawar tashi ita ce tafi dacewa alyaqu ita ce mafi dacewa bi usulihi da asalan da yake gina hukunta-hukunta akai na sa wa mazhabihi ita ce tafi dacewa da Fatawar fatawarsa kullun yana bin abin da hadisi ya tabbatar ne shi Imam Ahmad bin Hanbali shi yasa idan da malamai za su yi maganganu guda uku a ce malik ya ce kaza shafi'i ya ce kaza abu hanifa ya ce kaza duk cikin maganganun nan sai ka ji shi imamu ahmad din shi ma ya bada fatawa da ababan guda malik ya ce kaza wa ahmad fi riwayatin shafi'i wa ahmad fi riwayatin ma abu hanifa wa ahmad fi riwaya yaso da dama zaka ji shi a magana a mas'ala daya ko bada malamin fiqh yana da fatawa daya amma ahmad sai ka jana da fatawa biyu ko uku akai ya ce kaza ya ce kaza ce kaza dan shi da ya bada fatawa yau yana barin wurin ya ji wani hadisi shi shi abin da faɗa masa ce kai wannan fatawa ta da zuban da ita kuma na ce kaza yanzu gobe in ya zaba hadisin da ya rushe shi gaba ɗaya sai sake kawowa kullun inda hadisi yake anake da haka ake masa lakabi imamu ahlus sunna wal jamaa qultu nasiruddin albani yace wala shakka anna salata alaihim afdalu ko shakka babu yiwa su shahidai sallah shine abu mafi dacewa min tarki fiye da mutum ya ki musu saboda me idza tayassarat idan har ya samu dama in har ya samu saukin yi musu din to yi musu din yafi fiye da yafi yaki saboda me li'annaha du'a'un ibada domin ita salla din ga mamaci du'a'un addu'a ce kake yi masa wa ibada kuma kai ibada ce kake gabatarwa ta neman kusanci da ubangijinka ka ko da yin ibadar rahin ta ne shi ayi ce ya farki yace lalle yin sallar shi yafi amma inda za ki to ba laifi ba hadisi na uku haka ne ko ba hadisi na uku ba kai ba matsala ta uku ba dai kai kai kin mutane na uku muna magana ne akan waɗanda yi musu sallah ba wajibi bane sai muka zana mutane nawa dawa dawa da yaro karami da shahidi yanzu a salisu nau'in na uku daga cikin nau'ukan wanda yi musu sallah ba wajibi bane ba yasa idan tafiya ta yawa zai ga lambobin sun sarkafe da juna الثالث أي ممن لا تجب عليهم الصلاة وإنما هي جائزة عليهم wanda صلى ba wajibi bane amma in kai musu ta halatta man حد من حدود الله hududillah wanda aka kashe shi cikin wani haddi daga cikin haddin da Allah ya yarda ayi mutum ne magidanci ya zana sai aka kashe shi to ba lalle ne ku masa sallah ba in kun yi masa ta halatta in kuka ki masa kuka je kuka binne shi babu ne kun bai da kyau mutum ne kisan kai ya kashe dan uwansa musulmi da ganganci sai shi ma aka zo aka kashe shi to ba lalle bane yi masa sallah amma in an yi kuma wato ba ai laifi ba shine man kutila fi haddin min hududillah wanda duk aka kashe shi cikin wani haddi daga cikin haddin da Allah yake ya zartar saboda mai maka ce yi masa sallah bai zama wajibi ba yi masa sallah ya halatta li hadisi imran bin husayn saboda hadisin imran dan gidan husayn bisad anna imra'atan min juhaynata أتت نبي الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا أن امرأة من جهينة أقوة متى دقتكين قبيلة بنو جهينة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تازولين أن أبدرد من تثبت قريسي وهي حبلى من الزنا أرهالي كان حال كان دوكي دكتي نزنا تزوجا النبي تنا دكتي وان ساكمكن ينزنا فقالت تتي يا نبي الله أصبت هدا فأكمه علي تتي يا النبي الله أصبت هدا na aikata abin da ya dace da yamin haddi fa kimhu alayya tsayar da haddin a kaina fada nabiyullahi sallallahu alaihi wa sallama waliyaha sai annabi tsara da mijin tabbata gare shi yayi kiran waliyinta majibincin lamarinta kenan an gane ko fa kala yace da shi ahasin ilaiha je ka kyautata mata kaga nan annabi bai ce a kawo shaidu guda hudu ba a ina ake neman shaidu guda hudu idan mutum ya zina in ya kasance kai ne ka je ka bada labari ba shi ya zo da kansa ba amma in kin yi zara kansa yace yayi zina ai kenan al iqrar sayyidu shuhada sayyidul adilla iqrari na baka yafi dukkan wata shaida ta duniya da za ka kawo mutum yace ni da kenan nayi kaza ai ba a neman shaida kuma saboda haka sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce je ka kyautata mata fa idza wada'at fa atini biha in ta haihu to ka kawo ta fa fa'ala wannan mutum yaje ya kula ya ci gaba da kula da wannan mata fa amara biha nabiyullahi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yayi umarni da ita wato bayan ta je har ta haihu kenan ta dawo annabi ya umarni da ita shakkat alaiha siyabaha thumma shakkat alaiha siyabaha kai aka aka daure tufafin ta jikinta ma'ana aka daddaure jikinta da tufafi dan kar ta zo ana jefe ta ko zafin jifi ya jifa ya sa ta fada tana birgima ta yi tsireki ko ta aka daddaure jikinta aka lullube jikinta da tufafinta ثم amara biha sannan annabi ya umarni da ita farujimat aka jefe ta ya zo ya سنة النبي يزو يمت صلى يزو زي مت صلى فقال له Umar sai Umar dan Khattab yake cewa annabi to salli alaiha ya nabi Allah wa qad zanat shin yanzu kai mata sallah ya ma'aikin Allah arhali ko gashi ta riga ta aikata zina fa sai annabi sai laqad tabat tawbatan hakika ta yi wata irin tuba law kusimat baina saba'ina min ahli madinati da za a rarraba wannan tuban nata tsakanin mutum saba'in cikin mutanen Madina lawati'athum da ta yalwace su da ta ishe su a ɗauki tubar ta ita kadai a rabawa mutum saba'in to kowa ya dace da tuba zai shiga aljanna ita kadai ta yi wannan tubar an samu na dama cikin abin da ta yi tun daga shi har ta gwammace gara ma a kashe ta ci da shiga gaba da rayuwa ita kadai ba wanda ya san ta yi ta zo take wa annabi kirari cewa ga laifin da ta yi an gane ko wa hal wajadat tawbatan afdal min an jadada bi nafsiha lillahi ta'ala ko wa hal wajadta tawbatan afdal shin ka samu wata tuba mafi dacewa mafi fifiko min an jadar bi nafsi lillahi ta'ala sai da irin tubar da ta sa ta zo ta mika kanta kyauta ga Allah tace a kashe ta ai wannan tubar ita ce mafi kololon tuba da za a gane bawa ya tuba daga zulubi kenan ma'ana ba ta ce ba na tuba shi kenan na dan kila wata rana ta iya komawa yanzu kawai a dauke rayuwarta ba maganan komawa kenan to wannan hadisi yana nuna ne yana nuna wanda aka yi wa haddi za a yi masa me ya halatta a yi masa sallah wannan hadisi aka akhrajahu muslim wa abu daud wannan sa'i wa tirmidhi وصححه والدارمي والبيهقي ورواه ابن ماجه مختصرا ابن ماجه ya ruwaito shi amma muktasaran bai kawo shi da tsawon sa ba Da haka kenan wanda aka yi wa haddi yi masa sallah ba wajibi bane ba amma in an yi masa kuma ya halatta arrabi'u nau'ikan mutane na hudu daga cikin waɗanda yi musu sallah ba wajibi bane amma in an musu ta halatta alfajiru almunba'isu fil maharimi fajiri wanda aka san shi yana aikata ayyukan sabo na sarari wal maharim da ababan da shari'a ta haramta na sarari mislu tariki salati kamar wanda aka san baya yin sallah wa zakati ko wanda aka san baya fitar da zakka ma itirafihi bi wujudi bihima tare da yadda sa cewa sallah da zakka nan duk wajibi ne sai dai kuma baya yi to wannan in ya mutu ba lalle ne ku yi masa sallah ba ko ai kyale shi ku ku binne ta haka kuma kun yi masa sallah to ba laifi ku kai ba <laughs> wazzani da wanda yake ya shahara cewa wani mazinaci ne wa mudmin al-khamri da mashayin giya wa nahawihim min al-fusad da su cikin fasikai wallahi yanzu idan aka zano da yawa za ga ba za mun sallah ba yanzu ba wajibi ne mun sallah <laughs> yanzu ya zanto dan giya da yaje ta marasa din shi kadai bai abin nan ba ina ga wanda ya saci kudin gwamnati kuma to wanda dan giya illa sa kan za ta kare amma wanda ya sace wani abu kayan amfani na gwamnati ko dukiyar gwamnati illa akan sa kadai za ta tsaya duk za ta shafi society gaba daya a rasa ingantaccen ilimi ga yara su zama yan daba barayin takalma a masallaci su zama ne a rasa magani a asibiti mutane su rinka mutuwa sakamakon me wani da wasu sun hada baki sun sace kuɗin gaba daya yanzu na gantin da yabo wannan kaga irin waɗannan bi musu sallah ba wajibi bane in ba kuma sallah ba komai akan ku wallahi ina fatan kun fahimta da kyau irin waɗannan mutane duk da yi musu sallah ba wajibi bane ba fa innahu yusalla alaihim ya halatta in an yi musu illa annahu yanbaghi li ahli ilmi sai dai ya dace ga masu ilimi sanannun masu ilimi shahararru a gari waddini da ma'abuta addini an yi da usalata alaihim kar su sallah kan irin waɗannan mutanen uqubatan wa ta'diban dan a uqubance su dan ya zanto ladabtarwa ga sauran masu yin aiki irin nasu su ba su daina li amsalihim wato ya zanto uquba da ladabtarwa ga kwatankwacin su a ce kawai wani shahararren mutum ya mutu an riga an san shi yana koyi kayan abinci har sai yayi tsada ya sayar wani shahararren mutum ya mutu an san shi da wawure dukiyar maraya shahararren mutum ya mutu an san shi sanannen tataccen barawo ne a harkar gwamnati sai ya mutu a gaito da malam wani da malam wani su zo wajen suna zuwa wajen an zo an fito shi da abin sallah sai su koma gefe guda suna cin aswaki aka rubuta Allah ba za mu sallah ba ce a ai wannan eh wata sallah bai dace ba mutumin da ya mutu yana barawo ku dai ku je ku masa ta halatta ku yi masa a buga wannan a jarida a faɗa a labarai labari ya bazu a gari wallahi sai barayin su rabu amma mutum ne zai sace kudin gwamnati ko malamin su ce masa inna allaha ghafurur rahim inna rabbaka ghafurur inna allaha bin nasi rahim Allah bai rahama ne mai jin kai ne kuma ku yi sadaka dan sadaka tana gusar da fushin ubangiji ku yi menene da shirme makamancin wannan mutane za su daina kenan da duk wanda ya je barnarsa ya zo kawo dukiyar ba za a karba ba kuma za a ga cewa a sarari an ki masa sallah bayan ya mutu kawai a ji a ta tsaro gaba garin mutane ce ya iya nasu ku ji kuma sallah amma duk wani shahararren malami bai masa sallah ba bai ce komai ba ya ji zakiya ne wallahi za a rage wannan barnar ko dan kar mutum ya wa dangin sa abin kunya ko su danginsa dan kar abin ya bar barwa abin kunya sai ga dan uwansu nayi za su yi kokari su yi mai to hana to kun ga musulunci duk ya tsara irin wannan rayuwa wallahi duk irin shahararren barayin nan kamata yayi in sun mutu kar a ga duk wani mai da'awar sunna kusa da gawansu amma duk wani bawan Allah da aka san shi da kiyaye addini a ganka ka wuce gaba ka zakalkance wannan shine abin da ya kamata malam ce kawai kamata ya duk wani ma'abucin ilimi malamai da mutane masu riko da addini an yi da salata alaihim karfiwa irin waɗancan fasikai sallah ukubatan wata ta'diban li amsalihim dan abin ya zanto ukuba da nazarwa ga kwatankwacin su kama fa annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda annabi da mace tabbata gare shi ya aikata wa fi zalika ahadisu cikin irin wannan din na kin yi musu sallah dan akwai hadisai hadisi na farko an abi ta an karbo hadisi daga abu qatada kala yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza du'iya li janazatin sa'ala anha annabi sallallahu alaihi wasallam da gare shi idan an kiraye shi wajen wata gawa an ce a zo za a yi wa wani sutura za a yi wa wani sallah sa'ala anha sai annabi tambaya ya ce yaya yake menene halayyarsa a rayuwarsa menene aikinsa menene sana'arsa yaji sai da mutane za su bayar fa in usniya alaiha khairun idan an yabi wannan gawa da alheri kama fa salla alaiha sai je wa wannan gawar sallah wa in usniya alaiha bi zalika idan an ambaci abin da yake ba na alheri ba ga wannan gawa qala li ahliha sai ya ce wa dangin wannan mamaci sha'anakum biha ku je can da gawar ku sha'anakum biha wallahi ga sunna annabi ya kullanta wa jama'a dan kawo gyara sha'anakum biha ku je can da gawar ku ba ruwan mu walam yusalli alaiha ba zai mata sallah ba ina da mun tabbata gare shi wannan hadisi akhrajahu ahmad wal hakim wa qala sahihun ala shart shaykhaini wa wafaqahu az-zahabi wa huwa kama qala hadisi ne ingantacce hadisi na biyu kan wannan mas'ala an jabir ibn samura qala مرض رجل فصيح عليه فجاءه جاره إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه قد مات قال وما يدريك قال أنا رأيته قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لم يمت قال فرجع فصيح عليه فقالت امرأته انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فقال الرجل اللهم لعنه قال ثم انطلق الرجل فرآه قد نهر نفسه بمشقص فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه مات فقال ما يدريك قال رأيته ينهر نفسه بمشقص معه قال أنت رأيته wani nau'in na fasikai kenan an karbo hadisi daga Jabir ibn Samra yace marida rajulun wani mutum rashin lafiya ta taɓa kama shi fasiha alaihi har sai da aka yi kururuwa a kansa ana tsammanin ya mutu فجاء جاره الى رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan mutum ya zo wurin annabi jira da aminci sabbata gare shi fa qala yace innahu qad wannan mutum ya riga ya cika wana ya cika Kala sai annabi ce wa ma yudrika menene ya sanar da kai cewa wannan bawan Allah ya cika Kala ana ra'aytuhu ni na ganshi ya cika Kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam annabi rahmat ya ce innahu lam yamut har yanzu bai mutu ba da sauran shi su ma dai yayi kala mai ruwaito hadisi yace faraja'a sai wannan makoci ya sake komawa gidansa fatiha alaihi sai aka sake yawan kururuwa da cewa wane ya mutu a karo na biyu fakala timra'atuhu sai matar matar shi wannan mutum bayan ya dawo gida kenan sai matarsa ta ce da shi in talik ila rasulullah fa akhbirhu je ka wurin annabi ka bashi labari cewa wani ya mutu fa qala ar-rajulu sai wannan mutum yace allahumma al'anhu Allah la'ance wanda ne ya faru har yake la'antarsa zai faɗa shi da kansa kun gane ko kala mai roto hadisi yace sun man ar rajulu sannan shi wannan makoci ya tafi fara'ahu qad nahara nafsahu bi miskatin yaje ya ganki nahara nafsahu ya soke kansa bi miskatin da wani maki ko wata majaujawa miskat shine wani abu mai tsini da ake yansa da abin nan da karfe ya soke kansa da shi ya mutu ya kashe kansa kenan ko fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam sai wannan mutum ya tafi wurin annabi da mutum zaba daga gare shi fa akbarahu annahu mata yace wannan bawan Allah fa ya riga ya mutu fa qala annabi ce da shi wa ma yudrika me ya sanar da kai cewa wani ya mutu Kala sai yake cewa ra'aituhu yanharu nafsahu bi mishkatin ni na ganshi shi da idona yana soke kansa da wani maki ko da wani karfe mai tsini kala sai annabi yake cewa an tara aitahu ka ganshi kai da kanka kala na'am yace eh na ganshi kala sai annabi ce idan la usalli alaihi in ko haka ne to bazan yi masa sallah annabi ce in dai haka ne bazan yi masa sallah yanzu kun ga wanda ya kashe kansa me ya matsayin sa musulmi ne ko kafiri musulmi ne bai kafirta ba ai ba kafirci bane kabira ce min al amma musulmi ne amma saboda laifin kisan kai laifi ne mai girma ya kamata a ladabtar da mutane akai shi yasa sai annabi ya zo ya ki zuwa ya masa sallah amma bai hana sauran mutane su je masa sallah ba ina fatan kun fahimta akhrajahu bi hadha tamami abu daud wanda ya rawaito wannan hadisi a cikin sa yadda yake yanzu dinnan kamar yadda muka gani shine imam abu dawud an gane ko مختصرا واخرجه باسناد صحيح على شرط مسلم واخرجه مسلم مختصرا وكذا النسائي والترمذي وابن ماجه والحاكم والبيهقي والطيالسي واحمد وقال الترمذي امام الترمذي هذا حديث حسن wannan hadisi ne kyakkyawa wa kad ikhtalafa ahlul ilmi fi hadha sai dai malamai ma abuta ilimi sun yi sabani cikin wannan hukunci fa qala ba'dhum wani sashi na malamai suka ce yusalla ala kulli man salla Kibla qibla ana iya yin sallah ga dukkan mutumin da yake kallon gaba da yayi sallah ko da yana fasikanci wa ala qatilin nafsi za a iya yin sallah kan makashin kansa wa huwa qawlu sufyan as wannan shine maganar sufyan as-sauri wa ishaq da kuma ishaq ibn rahuya wa qala ahmad amma imam ahmad bin hanbal yace la yusall la yusalli imamu ala qatilin nafsi liman ko shugaba bai kamata bai yi sallah ga mutumin da ya kashe kansa wa salli alaihi garin imam wanda ba liman ba ga magarin mutane sun je su yi masa sallah amma manyan mutane kasu je su yi masa sallah wa qala shaykhul islam ibnu taymiya shaykhul islam ibnu taymiya ko yace me fil ikhtiyarat a cikin littafin ikhtiyarat al-fiqhiyya yace wa man imtana min as-salati ala ahadihim yana daga wanda ya kiwa wani daga cikin su sallah wani daga cikin suwa ya'ni al-qatila mai kashe kansa wal ghalla da mai satan kayan ganima kafin araba wal madina da wanda ya mutu da bashi a kansa allazi laysa lahu waqa'un wanda bai da abin da zai biya wanda baya da niyyar biya wanda ya kiwa wani su sallah daga cikin malamai ya ki din ne zajran dan saboda tsawa da gargadi da jan kunne li amsalihi ga mai aiki kwatankwacin nasu an musulmi fi ilhi dan a daina kwatankwacin aikinsa yace wanda wannan sai manufarsa kana hasanan to abin da ya zama kyakkyawa kenan ma'ana abin da shekul islam ke cewa wanda duk ya kiwa waɗannan nau'ikan mutane sallah ya zanto manufarsa shine dan ya tsawatar gaba ta aiki irin nasa su daina to wannan kin yin sallah din abu ne mai kyau kai ki masa sallah din dan nan ma wani wa'azi ne kuma in kai wa'azi kana da lada ina fatan kun fahimta wala yumtana fi adh wa da'alahu fi batini ko da mutum a zahiri ka ki masa sallah amma a batininka a boye sai ka zo kai masa addu'a a boye to wannan babu laifi ya jama'a bainar maslahatai ne dan mutum ya dace da maslaha guda biyu da mutum zai haka kana aula min tafwiti ihdahuma shine yafi dacewa fiye da ka kubutarwa ka ka rasa ɗaya daga cikin maslahohin ma'ana shi Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya kalli ababai guda biyu addu'a a yin sallah ga mamaci addu'a ce a gare shi da kome kai ibada ce kake gabatarwa ga ubangiji wanda kana da lada in kai rashin yawa fasiki sallah gargadi ne da zan kunne ga masu aiki irin nashi su daina to idan muka ce kai masa sallah yanzu kana da ladan wannan ibada na sallah amma baka da ladan hana baka da ladan gargadi wanda ya kamata shi maka idan muka ce ka yin sallah yanzu kana da ladan kai wani abu dan ladabtarwa amma baka da ladan mai sallah sai ce to ka hada maslaha guda biyu a zahiri kar kai masa sallah a boye kuma ka je kana cewa Allah kai masa gafara Allah ya ji kansa tunda shi ma bai sallah dama abin da zai faɗa kenan <laughs> yace to ka dace da ladan guda biyu gaba daya me ka dace da lada guda biyu ladan kai masa addu'a da ladan komai a fili dai ba a ganka wajen sallarsa ba wannan zai zanto kai gargadi ga masu aiki irin nashi su daina kenan musamman in kai babban mutum ne wanda a iya koyi da kai hadisi na uku na karshe akan wannan mas'ala dan kar mu nan mu ajiye akan shi ko shi ne hadisi na karshe an zaid ibn khalid fi hadisi imtina annabi sallallahu alaihi wa sallam min as-salati ala al-ghadi an karbo hadisi daga zaid ibn khalid an gane ko hadisin da yake nuna yadda annabi yake yin sallah ga wanda yake al-ghadi mutumin da ya saci kayan ganima kafin araba wa qawlihi li ashabihi kuma da fadin da annabi yawa yan uwan wannan mutum yake sallu ala sahibikum ku je ku yi wa dan uwanku sallah inna sahibakum ghalla fi sabilillah ku je dan uwanku din nan fa ya saci dukiyar ganima da aka samu a wajen yaki dan haka ba za a yi masa sallah ba to kaga waɗannan hadisai duk suna nuna rashin yin sallah din hadisan da suka nuna kuma yin sallah gaba ɗaya ga mace sun nuna kenan ya halatta ayi amma in ba ai ba yi laifi ba in dai ga nau'ikan fasikai irin wannan ne yanzu mun samu nau'ika guda nawa kenan cikin waɗanda ba a yi masa sallah waɗanda ba wajibi bane ka yi masa sallah guda hudu kenan ko a yaro karami da kuma shahidi da kuma wanda aka kashe cikin lamarin haddi da kuma fasikai masu aikin fasikanci na zahiri to shine zamu dakata nan mako na gaba zamu tashi akan alkhamis nau'i na biyar wanda ya musu sallah ba wajibi bane ba da muka da zama daidai Allah shi ba mu da kai wanda muka yi kuskure ko tun daban harshe Allah shi ya fi mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan ma ta zo cikin karatu wai meye hukuncin yi wa yaro karami sallah sai ka samu kasa ɗin karatun yau da karatun da ya wuce cin liman ya rike sanda lokacin da zai hudubar juma'a har ko wani hadisi ingantacce da ya nuna haka babu sanda da limamai ke rike a wajen hudubar juma'a ba wani hadisi akai abin mamaki har dan kaje wadan saurare limaman ahadin sunna har ma ita sandar safaya ce a masallaci take a ajiye koyaushe kar ma liman ya sha wahala da ta idan ya zo sai ya ya hudu ba da ita babu wani hadisi kan wannan sai ya saci kudin gwamnati daga baya kuma sai ya tuba yana dama to sai ya mayarwa da gwamnati kayanta alamar ya tuba kenan amma kar zo ya rike ya gina masallaci ya yi menene kuma ya shi kenan waya tuba yana dama da inda ya gaishe da tarbi a hannu ko alama bai tuba wallahi ka'idan tuba sharadin ta guda nawa ne guda uku ne in laifin tsakaninka da ubangiji ne in ya shafi hakkin bayi sharadin akwai sharadi na hudu shine ka mayar da abin da dukkan zalunci mutum in yana nan da rai ka je ka mayar abin da ka zalunta sai ka je abin da ka san ka dauka ka mayar amma mutum bai wannan babu wani maganar cewa ya tuba ko ya ce ya tuba ma zance ne ke kawai duk sallar da mutum zai duk kiyamun lail da zai duk yadda zai rike qur'ani ya ta karantawa zai ta karantawa ne da karshe talakawa da ka tatse kudin su su za a biya wannan ladan kira'an a ranar tashin kiyama su za a biya ladan sallan farillan su za a biya ladan azumin su za a biya ladan hajjin su za a biya ladan umara su za a biya ladan tiyarwa saboda haka ba wani uzuri bane ba mutum ya je ya saci kuɗi na hukuma daga ba kuma ya zo rinka sayan buhunan gero yana baiwa mabukata da azumi ko yana kai umara mutane suna yin umara ko ya kai su aikin haji ko ya rinka zuwa yana gina makarantun islamiyya duk inda aka ji masallaci zai gyara wallahi wannan ba zai fice shi ba gaban Allah wannan ba zai fice shi ba gaban Allah kai ne kawai ka zo gidana sai ka samu ina da wani abu sai ka zanto lalatattu kan zo ta sogartattu duk ka sace kuɗin da za a inganta waɗannan ababen da shi kuma daga bawai ka zo kana sai musu buhunan oh, gero da masara da azumi ko ka ce zaka biya musu umara ko ka ce zaka gina musu masallaci su sallah ai sallah ba dole bane sai a masallaci ya kai tasiri ba sai yi ba ai bambancin addinin mu kenan da na yahudu duk inda suke sun je dakin ibada suke za ka karba amma mun ko in uzuri ya sa ka yi ta a waje ba komai ka yi a dajin Allah ka yi a fili sallan ka ta halatta yanzu muta bukatar mutane ba ta masallacin da su yi sallah ba suna da ita in suka yi a waje ma ta halatta bukata ta ilimin da zai raya su ta ilimin da zai inganta su bukatar su ta magani na magance su daga cutar da suke fama da ita bukatar su ta yunwa ce da fatara ta masifa da suke fama da ita mutane sun sace kuɗi sun rike a hannunsu idan haka duk wanda ya saci kuɗi ko na gwamnati ko na waninsa ya damfari kuɗin wani tubansa hakika alaman ya tuba shine mayar da kuɗin kar ka ce wai duk wanda ya tuba Allah zai karɓi tubansa a sarrafa kuma an yukaffir an kun sai ya kun wannan idan ka cika sharaɗan kenan annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya kasance akwai kayan zalunci da ya ɗauka na ɗan uwansa to ya ba shi a yau kafin a mutu tun kafin ranar da za ta zo ranar da babu dinari babu dirhami inna ma hiya alhasanatu wasayyi'at wanda a wannan rana na ayyukan lada ne da na zunubi kawai da su ake cinikayya ka zalunci wani da wani kawo ayyukan lada a ba su ayyukan ladan ka ya gama karewa baka gama biyan bashin da ke ganga ba ka dauko zunubin sa kai kuma a baka ka daukar musu da ko wallahi wannan shine hukuncin da Allah ya zartar shine hukuncin da manzon sa ya zartar duk wani wanda ya baka fatawa kishiyar wannan ya zalunce ka ya tije ka kuma baya son ka da alheri wannan shine hakikanin abin da ya fito daga bakin annabi nassun fi mahallin za karara ba ijtihadi bace ba nassi ne karara daga bakin annabi saboda ka lamarin kiyama ba lamarin ne na wasa ba akwai wanda zai bi hanyar haramun ya tara kuɗi sai ce kuma in ya tara kuɗin sun taru ya tuba saboda haka kuɗi sun taru shike nan sai zo gina dan masallaci ko gina yar makaranta kullum yana tawon gaba da dan tarbin a hannu yana ja sai kun ga masallah kowa ya fita da tarbiya hannu ko da qur'ani a hannu bayan biya duk barna da zai wannan ba zai sa a karba ba wallahi su wanda ka sace kudin su suka ce dauki kudin mu ka je ka gina wani masallaci su ba masallaci ne bukatar su ba wannan lokacin ba makarantar islamiyya ba ce bukatar su kai ne ka ba su haƙƙin su da kasa ta su su je su gina da abin da su gina ne su gane abin da zai fice su amma yau an waye gari a wannan kasa wai zalunci har ya zama ma shine abin da aka saba abin da ba zalunci ba kuma shine bakon abu abin ban mamaki a yau in aka ce ga wani baya zalunci baya cin hanci sai zama babban bako a cikin al'umma ana mamakin sa kuma kai idan ka je wani wuri kana neman haƙƙin ka a gwamnatance duk ofis din gwamnatin da kake neman haƙƙin ka ka je ka bi tsari na doka baka yi wuru ba sai a rinka mamakin ka ma ai bukatun ka ma ba za su taɓa biya ba tunda baka yi wuru-wuru ba to al'ummar da kaga cewa ta kai wannan matsayin wallahi akwai ban tsoro a cikin wannan al'ummar ba yanda za a yi ta ci nasara a duniyance ballantana kuma al'amarin lahira al'umma da duk wanda ya zanto shine halinta kuma kowa yana da abin da zai gudunmuwar da zai bayar na na gyaruwar irin waɗannan al'amura yanzu musan an san kasance san ɓarawan gwamnati ne sai zo zai nemi ya a wajenka ko zai nemi ya a unguwarku duk sai kuka tashi kwamitin dattijai na unguwa na wanda suka san ya kamata kuka samu mahaifin wannan yarinya bai kamata a baiwa wani ba domin tataccen ɓarawo ne a gwamnati ya rike shugaban karamar hukuma ya rike kwamishina ya rike gwamna ya rike waye ta yi kasaitacciya dan haka bai kamata a baki ba dattijan unguwa wanda suka san ya kamata bayan ya turo sa shi wannan mutum sai uban yarinya ce to shikenan ina ganin ya kamata ka zo tare da kai da wani na kusa da kai ko aboki ko dan uwa rana kaza ga watan kaza lokaci kaza wannan uba ya tara da tijan unguwa ya faɗa musu mutumin nan yana zuwa da ba a haɗu a masallaci ka zo bayan sallah mai sallan azhar ko mai sallan asar ko mai sallan lisha an gama sallan lisha kana na unguwa da tijan unguwa sun zauna ga mai neman aure ya zo shi da mafi kusancin mutane daga cikin mutanensa ko dan uwa kowa uban yarinya ta ke yi jawabi a gaskiya kai mutumin kirki ne ba a kinka ta fuskar kaza ba a kinka ta fuskar kaza tangarda ka abu ɗaya ce ta ba za ka ya ba barawo ne kai wannan shine hakikanin al'amari jama'a haka ne ko ba haka bane sanad gaba ɗaya su ce eh haka ne in har kana son wannan ya abu ne mai sauki abin da ka san kasa tara gwamnati sai ka mayar ka zo gobe a ɗaura aure bisa ga sadaki naira ɗari biyar nan ga mafi kusancin mutanensa ya je wata unguwar haka ya je wata unguwar haka mutane za su yi sata amma a yau idan mutum yake shahararren barawo ya zo na neman yarka don makwata zuwa zashi suna maka Allah san barka Allah sanya alheri mun ji wani ya zo Allah sanya alheri kaga sun yi tare duk mutanen banza ne su da shi wallahi duk ba mutanen kirki kenan cikin su sun zo mutanen banza ya za Allah ya ji kama muna cikin wannan al'amura a ce duk wanda ya haka in yi kira malamai ya zo ce a ah, ga wata sadaka a sanda kawo malam wani a kawo malam wani sai malaman su taru sun ziyar ɗaliban su kamar sun je godiya sai to abin da ya kawo ba mun zo bane ba godiya mun zo ne dama mayarwa abin nan da ka aiko domin ko ba halalar ka bane ba kai kanka sata kai cikin aljihun gwamnati ko muna tsoratar da kai Allah in baka mayar ba ranar tashin kiyama Allah zai maka kaza Allah zai maka kaza idan zan sai su da wakilin BBC dan san tona asiri misali kar wakilin BBC su ce na faɗa musu abin nan amma dai sune yan san yada irin abubuwa irin wannan a ji a BBC kowa ga abin da kai a ji a jakar magori ga abin da aka yi wa wane ga abin da aka yi wa tsohon eh, eh, janar na soja wane ga abin da aka yi wa tsohon kwamishina wane ga abin da aka yi wa tsohon shugaban karamar hukuma wane wallahi sai mutane sun gyaru amma fa tafe su ake fa tafe su ake neman su ake ana jawo su a jika to ya za a yi su iya gyaruwa saboda haka mummunan hali ne muka samu kan ba cikin wannan kasa kuma dole sai an yi tarayya gaba ɗaya daga sama har ƙasa wajen kokarin kawo gyara amma matukar za a tsaya a haka to cikin Allah na iya kama mu gaba ɗaya shi yasa yanzu wanda suka yi laifin ne kadai suke shan wahala ko kowa wata ku fitna yi bannan allazina zalamu minkum khassa ku ji tsoron fitinar da idan ta zo ba za ta shafi waɗanda suka zawo ta kadai ba za ta shafe su ta shafi kowa da kowa ba na sassan ya bai wa Aisha labarin waɗansu mutane da za su yi yunkurin su je su rushe Ka'aba ba daga ƙarshe Allah zai sa ƙasa ta kife da su su da dangin su da ƴan uwansu har wanda yake kasuwa yana cin kasuwa za a gama da shi Aisha ta ce ya za a yi wanda yake kasuwa a rumfarsa bai dauki makami bai dauki kan sakali zai je ya yaki dakin Allah ba a ce shi ma za ki da shi yace Aisha duk za a gama da su sai dai tashin kiyama a tashe sa kan niyoyin su amma a lahira azabar duniya a duniya azabar duniya sai ta tafi kowa da wanda ya barnar da wanda ya ga ana barnar ya juyo kyale kowa sai ta shafi saboda haka wannan aiki ne na al'umma duk unguwa a sami kwamiti ne da tije mana masana ya kamata amma kowa na gaba da kowa wani ma bai san wani ba wani bai san abin nan ba da sauransu kowa na tinkawa da kowa in dan uwanka ya canja riga kana jin haushi in ya canja abin hawa kana jin haushi in ya canja gida kana jin haushi ko na ya za Allah ya kalle mu shi yasa sai aka sallada mana dan su azzalame suke gallaza mana muna ji muna gani su saci kudin mu ko mu ce ranka ya sai yalla bai suna cikin mulkin sun gallaza sun sauka kuma duk kuma ana bin su dai ana musu ranka da sai yalla bai ana jijita su honorable wani wane ne wane ne wane bayan mutum banza ne to sai al'umma ta ɗauki wannan damarar ta yaki da rashin da'a wannan ita ce damara ta gaskiya ta yaki da rashin da'a damarar gaskiya kenan har Allah ya kawo ranar da za a samu wani mai mulki to shi kuma ya rinka bin su ɗaya ɗaya da ɗaya kaga inda Allah ya fara nunawa irin waɗannan mutanen karshen su kuma ya zanto wa'azi ba wanda zai taɓa tsammanin a wannan karnin za a samar da wata doka da za ta rinka kama barayin bankin nan amma yanzu aka kama su ana gallaza su kaji mutum ɗaya miliyan saba'in miliyan 300 miliyan 800 sai ka ce hauka ya zai ya manta da waye yake cewa ina mai tara duniya ina mai tara kuɗi tarawa kanka kwanakin da za ka kashe kuɗin yanzu mutumin da ya je saci naira miliyan ɗari takwas shi kaɗai wani kwanaki ya sanada da zai kashe miliyan ɗari takwas a ciki kwana nawa yake bukata ya kashe naira miliyan ɗari takwas in dai ci ne da sha kawai kwana nawa yake bukata ya kashe miliyan 800 mutumin da ya saci biliyan yanzu duk kuna ji ana faɗa kamar labari kamar wasa abin ya fita daga insaniya ya zama dabbanci da wauta da hauka lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ayunun la yubsiruna biha wa lahum azanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun gafalan lurab kana nurin wadannan ba ma da an ga mutum ya bin sace kai wani ya samu alheri wani ya samu arziki wani ya samu alheri duk haka ake faɗa maza da mata shi ake nema a baya shi ake nema a duk inda aka ga wani wuri mai kyau za a je a sayar masa duk wani abin nan dai haka shi za a jawo a jika da a ce duk wanda yake da wannan dattin a jikinsa mutanen kirki za su kore shi su kaurace masa wallahi shi kenan sun hana shi aure sun suna makautaka da shi ba sa sakan masa fuska ya mutu sun ki zuwa su je su masa jana'iza ya ba da kyauta sun ki karfa ya zo ya sai muku zubuhunan gero ya kawo musu da azumi duk sun harada sun je sun kai masa kayansa sai ake barawo ne ba za mu karbi kayan ka ba wallahi ko ko ifrit ne mutum sai ya ga ko dai ya bar garin ko sai da zai kuma ko ifrit dai lalata sai kai masa wannan wallahi zai jiki dan Allah ya riga ya zartar da wata hikima kuma jama'a sun kasa fahimtar ta shine al insanu madaniyun bi tabihi duk inda dan adam ya kai da tsiya da shegantaka baya iya zama dan adam sai ya zama tare da jama'a yanzu shekara goma sha biyar da suka wuce na unguwar akwai mutane fili kyauta sai a baka ba wanda zai zo ya gida a nan gurin ya ce wurin alfari ne amma da gari ya ci gaba ya daɗe daɗu duk jama'a suka zo sai mutum shi ma zai zauna dan ba zai iya zama shi kadai ba a yau da za a ce waye ya fi shahara waye ya fi dukiya waye fi waye a nan unguwar sai a ce an waye gari duk jama'a sun fashe sun bar unguwar shi kadai zai tsaya a ce da su ba yanda za a yi rayu ba tare da jama'a ba kowane ne shi ba zai iya rayuwa ba tare da jama'a ba to jama'an nan su za su yi kokarin gyara shi su kuma ne za su taimaka wajen lalacewarsa to a yau din nan a haka ake a wannan kasa duk wanda yake barna sai kasance mutane jin shi suke ajika abin mamaki har malamai jin shi suke ajika da a ce duk mai barna za a nuna masa kyama gwargwadon hali gwargwadon yadda shari'a ta koyar shikenan kowa da zai kokarin ya gyara wannan yana ganin masa ta zanto tambaya ta karshe dan a rufe karatun da nan da mutumi kar wata tambaya ta zo kuma ta kawo sanyin abin wassalamu alaikum warahmatullahi الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وإنك يوم السلام عليكم ورحمة الله a darasin da ya gabata in dai ba a manta ba har yanzu muna cikin magana akan as alal jinazati wato bayanin da suka shafi hukunce hukuncen yin sallah bisa ga mamaci mun kuma gabatar a darsan da suka gabata cewa yin sallah ga mamaci wannan fardu kifaya ne wajibi ne dole ne idan aka samu musulmi ya mutu a samu waɗansu daga cikin musulmai su yi masa sallah in an samu sun yi to sun ɗaukewa a sauran ɗaiɗaikun musulmai ba sai kowa da kowa ya yi tarayya wajen sallar ba sannan muka je sakamakon zuwa ga cewa akwai mutanen da yake yi musu sallah ba wajibi bane in an musu ya halatta in ba a yi musu ba kuma babu komai muka ambaci nau'ikan mutane guda hudu nau'i na farko wato yaro wanda bai kai ga balaga ba ba wajibi bane a yi masa sallah amma in an yi masa ya halatta nau'i na biyu shahidi wanda ya mutu wajen yaki ba wajibi bane a yi masa sallah in amma an masa ya halatta nau'i na uku almahdudu fi haddin min hududillah wanda aka yi masa wani haddi cikin wani haddi da Allah subhanahu wataala ya yanke cewa a yi wa mutum kamar magidancin da yayi zina aka jefe shi har ya mutu to ya halatta ai masa sallah amma in ba ai masa babu komai nau'i na hudu muka ce alfajiru almunba'isu fil ma'asi wal maharim fasiki wanda ya wanda ya dalmiya cikin kogin ayyukan sabo kamar mutumin da baya sallah ta wajibi kamar mutumin da yake aikata zina ya shahara da haka kamar mutumin da yake mashayin giya kuma ya shahara da haka idan ya mutu ba wajibi bane a yi masa sallah amma in an yi masa ya halatta to yau za mu tashi kan nau'i na biyar cikin waɗanda ba wajibi ba ne bai musu sallah alhamis almadinu lam yatruk min almali ma yaqdi bihi daynahu fa innahu yusalla alayhi wa fi awwal al alhamis nau'i na biyar cikin nau'ikan mutanen da ya halatta a yi musu sallah almadinu mutumin da ake bi baki allazi lam yatruk min almali ma yaqdi bihi dainahu wanda bai bar wani abu ba na dukiya wanda zai isa a biya masa bashin sa ya mutu da bashi a kansa kuma abin da ya bari bai isa a biya masa bashin sa gaba ɗaya ba kun gane ko fa innahu yusalla alaihi wannan a iya masa sallah wa inna ma taraka rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sani dai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata gare shi ya kima irin waɗannan mutane sallah fi awwalil amri a farkon al'amari amma daga karshe ya zo ya ci gaba da yi musu sallah da a farkon al'amari idan mutum ya mutu idan annabi ya tambaya akwai bashi a kansa aka ce eh sai ya ce to sallu ala sahibikum sai dai umarni a masa sallah amma shi ba zai masa ba wa fihi ahadi a cikin waɗannan a cikin wannan mutum wanda yake mai bashi aka hukuncin yi masa sallah akwai hadisai hadisi na farko an salamata bin al-akwa an salamata bin akwa an karbo hadisi daga salmata ibn amru ibn akwa al-aslami al-hijazi al-madani wannan salmata bin akwa yana cikin mutane masu falalan gaske ya halarci bai'atar rizwan yana cikin waɗanda Allah ya saukar da laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayyi'unaka tahta ash-shajarati fa alima ma fi qulubihim a cikin lamarinsa ya halarci yaki daidai har guda bakwai tare da annabi sallallahu alaihi wasallam salma ta bin al'akawa kala ya ce kunna julusan inda nabi sallallahu alaihi wasallam mun kasance a zaune mun kasance muna zaune inda nabi sallallahu alaihi wasallam a wurin annabi sura da aminci tabbata gare shi iz utiya bi jinazatin sai aka zo da wata gawa fa waɗanda suka zo da ita sai suka ce salli alaiha mata sallah ya ma'aikin Allah fa fakala sai annabi ce hal alaihi dainun shin akwai bashi a kansa qalu la sai suka ce a a ba bashi a kansa qala sai annabi ce fa hal taraka shay'a shin ya bar wani abu an gane ko qalu la suka ce a a babu abin da ya bari fa salla alaihi sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya je wa wannan mutum sallah tambayar da annabi ya cewa hal taraka hal alaihi dainun shi ya bar bashi suka ce a wannan ya nuna lokacin da sun ce eh da ba zai masa sallah ba kenan kalma ta binar aka wace sun ma'utiya bi jinazatin ukhra sannan aka sake kawo wata gawar fakalu sahabbai suka ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah salli alaiha yi mata sallah kala sai annabi ce hal alaihi dainun shin ya akwai bashi a kansa qila na'am aka ce eh akwai bashi a kansa an gane ko kala sai annabi ce fa hal taraka shay'an shin ya bar wani abu na dukiya qalu sai suka ce salasata dananir eh ya bar dinari guda uku kacal kala salma bin lakawa yace fa qala bi bi asabihi thalatha kayyatin sai annabi yayi nuni da yatsunsa haka fa qala bi ma'ana fa fa'ala bi asabihi sai yayi nuni da yatsunsa haka guda uku yace salasa kayyatin abin da ake nufi da kayyatu wurin da aka taɓa maka sakiya wurin da aka taɓa maka lalas ma'ana yana nuna ga kuɗi a wurinsa bai biya ba yana amfani wannan kuɗin tamfar ya bar wuri ne da aka yi masa lalas har guda uku a gangan jikinsa salasa kayyatin fa annabi sallallahu alaihi wa sallama yaje ya salla ga wannan mutum